Aminci Allah tabbata a gare ku masu saurare kamar yadda muka saba kawo muku shiri kan fitattu da mata rayuwarsu cikin wannan sako za ku ji cewa mutane sun yi cadan gane da minista da ake shirin bawa tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Idan wannan shine farkon shigowarka ko shigowarki wannan tasha tamu na farko da naman subscribing kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin hakan shine zai baka damar isa ga sababbin bidiyoyin mu akai-akai da zarar mun dora a duk inda kake a fadin Najeriya da duniya ma baki daya za ku ji cewa mutane sun yi ce dangane da minista da ake shirin bawa tsohon gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje inda a mutane inda a gefe guda mutane suke cewa a ka'ida wanda ya kamata a bawa wannan minista face ba kowa ba sai shahararren mawakin nan dauda kawu turarara bayan wannan tattaunawa da mutane suka ta yi akan cewa tabbas su wa'anda suka fi so wanda suka fi so a bashi wannan mukami ba kowa bane face dauda ka huta rarara don ya fi dacewa a ce ya fito a matsayin minista a ƙasar najeriya to amma dai duk da haka dai abin kuma ya fara jawo tsamari dangane da alakar da take dangane da dauda ka huta rarara da shi da tsohon gwamnan jihar kano inda mutane a gefe guda suke cewa dauda ka rarara ya kamata a ba wannan mukami ba wannan mutumin ba tunda a yanzu ana zargin sa da cinye wasu manya-manyan kuɗaɗe. duk da haka dai har yanzu dai ba a gama gudanar da bincike ba a kan tsohon gwamnan jihar kanan dr abdullahi umar ganduje amma duk da haka kuma a gefe guda mutane suna cewa ta yaya za a bawa wanda bai yi karatu ba minista inda suke cewa dauda ka hutu rarara da bai yi karatu ba amma a yanzu ya san iya abin da ya sani kuma bai taka wani matsayi a karatu ba ta yaya za a ɗauki wannan mukami a bashi amma duk da haka dai shi kuma tsohon gwamnan jihar kano dr abdullahi umar Gandoje ya fito ya bayyana cewa shi fa wannan minista da ake shirin bashi ba shine ya ce a bashi ba bashi za a yi amma kuma alamu ya nuna shine yake so a bashi